yau alhamis biyar ga watan jimadin al'ula hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da shida ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunan darimi na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi as-sarmaqandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan dai ba a manta ba har yanzu dai muna ƙarƙashin babin da ke bayani akan taghayyuru zaman wa ma ya hadusu fihi jujjuyawa da kuma cancanzawan zamani da irin abubuwan da suke wakana suke faruwa suke kasantuwa a cikin shi na irin abubuwan da za su zo su faru wanda ba abin yabo ne da godiya ga duk wanda ya samu kanshi a wannan yanayi ba daga ciki mun karanta hadisin abdullahi dan mas'ud inda abdullahi yake cewa yanayi zai zo wa mutane na fitina wanda tsoho zai tsofa tukub a ciki za a tarbiyyanci yaro ya taso a cikin wannan fitina kuma ma mutane sai su ɗauki wannan abin da yake fitina ne a matsayin shine sunna a barbi da wani zai zo da canji da gyara cewa abin da yake ba daidai ba ne a bari a koma ma daidai sai mutane sai su ce ya kawo canji ya lalata abin da ma wai yake shine sunna aka tambayi abdullahi dan masudi yaushe wannan al'amari zai kasance ya ce duk lokacin da makarantanku suka yi yawa kowane yaro da kowace yarinya ka ji karatun ƙur'ani rau a bakinsu sannan kuma masu fahimtar addini suka yi ƙaranci aka wayi gari sarakuna shugabanni jagorori suka yi yawa kowa so yake a ce shi shugaba ne kowa so yake a ce shi jagora ne sannan kuma masu amanan cikinku suka zama 'yan kaɗan aka koma neman duniya da aikin lahira mutum zai fake aikin allah yake yi amma kuma duniya fafur yake nema da wannan aiki ya ce to wannan lokaci ya kunno kai kenan mun gano wannan da kyau ku. bala'i ya faru a wani ruwayan wannan asari yake cewa wal tumisati duniya bi amal al akhirah wa tufqiha li ghairi din a kuma ana neman ilimin addini amma ba dan addinin ba aka koma neman ilimin addini dan neman matsayi da shi dan neman suna da shi don neman ɗaukaka da fice da kuɗi da shi aka koma ilimin addini ya zama dalili na tattara abun duniya yace to wannan lokaci ya kusa kiyama tana dab da tsayawa al'umma sun ta san malalacewa allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu abladan mas'ud allah maɗaukakin sarki ya ƙara mashi yarda ya yi waɗannan bayanai kakaf kamar yadda muka ji cewa ba ta yadda za a yi ƙirƙira abin cikin ra'ayin shi da tunanin shi kawai ya faɗi sai in dama akwai hasken sako daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin waɗannan athar su ne wanda malamai suke ce masu marfu'an hukman mun gano wannan da kyau ku marfu'i ne hukman la tasrihan saboda la majalalin ra'ayi fihi ra'ayi ba zai iya kirkiran ya faɗi irin waɗannan abubuwa ba ina fatan mun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana muhammad bin kathirin an ibn shawzabin an makarin an alhassani annahu tala hazihi al'aya alhassan albasari ya karanta wannan aya da allah maɗaukin sarki yake cewa khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin Allah madaukin sarki yana hikaito mana zancen Iblis ne inda Iblis yake ce ma Allah yo ai dalilin kin yin sujjada ga Adam bijire wanda na yi ne tsaurin ido na ce ba zan bu ba domin ni an yi ni da wuta shi kuma Adamu an yi shi da yumbu to ko sinadarin wuta gaba take da sinadarin yumbu saura ga shi ba zai yi ba girman kai kenan ujubi kenan raini kenan neman girma da neman matsayi aya ta sha biyu cikin sotul araf ƙala mai ruwa ya ce kasa iblis sai iblis ya ƙoƙarin ƙiyasin maddan da aka yi shi da kuma maddan da aka yi adamu wa huwa awwalu man ƙasa iblis shine farkon wanda ya fara ƙiyasi ya kalli nan da can ya ce an kalli kaza aka dubi kaza to ai kaza na nuna kaza daga haka to hukunci kaza zai iya bayyana ya zama iri kaza kuna fahimtar wannan da kyau ko wai addinin musulunci ya koma da irin wannan kwatancen da irin wannan kiyasin ake yin shi da haka a danna ayoyi da hadisai waɗanda suka tabbata daga Allah da annabin shi wannan tafarki ibilisiya kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko aya ta ce kaza hadisai da atharai su zo su fassara ta tsaf kowa ya ji ya gani sai ga mutum ya aje su gefe ya koma yana ci an ga kalli kaza da yake waje kaza ka hada shi da kaza da yake waje kaza don mai kaza hukuncin shi bai zama kaza ba ai in an haɗo kaza da kaza kazan nan zai iya zama kaza saboda haka wannan abin halal ne ko haram ne ko kuma kaza ne ma ai ai ba za a iya ce mai kaza ko ba ku lura ba kaga abin ya koma amfani da hankali da kiyasi da tunani na shirme an aje nassi wannan da'ab ne al-ibilisiya iblis ya fara irin wannan a duniya ba taba yin wannan ba iblis ya fara jama'a mun gano wannan da kyau ko shine malam sai yake cewa ƙasa iblisu iblis ya zo irin wannan kiyasi wa huwa awwalu man ƙasa shine wanda ya fara kallon kaza da kaza sai ya fitar da wani abu cikin ra'ayin shi da tunanin shi kawai sai ya ba shi hukunci saboda haka cin da shi yana gaba da adamu wajen maddan da aka yi su to ko adamu bai cancanci irin shi ya bi shi ba ya fi karfin haka kuna fahimtar wannan da kyau ku to wannan maganan da malin ya kawo ita ce babbar dalilin da ya sa za mu karanta shin yaushe ne iblis ya fara wannan kiyasin da malin ya kawo kuma dai wasu irin kiyasi ma dai tukuna ya yi hadda iblis ya cancanci zama jagora ya zama jagaba na waɗanda ke zuwa da irin waɗannan kiyaste-kiyaste cikin addini domin su rugurguza shi gashi a cikin littafin almilal wan nihal na al'imam abul fathi muhammad bin abdulkarim asharu satan allah madaukin sarki ya gafarta mashi ya ware ma wannan littafi muqaddimat masu tarin yawa domin haska ma al'umma abin da littafin ya kunsa da ɗora su a kan turba ta ƙwarai wajen fahimtar ƙungiyoyi da aƙidu da mazhabobi na aƙida ba mazhabi na fiƙihu ba mazhabi na aƙida ƙungiyoyi da aka danganta ma addini wanda ba su da alaƙa da addinin ko kuma suna da alaƙa a kaikaice ina fatan mun gano wannan da kyau da kuma madaran aƙidin da sun yi daidai da na Allah da kuma aƙidin da suke karo da aƙidan da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ita to duk malamin ya yi ƙoƙarin tattara wannan a cikin littafin almilal wa nihal akwai littafin da ibn hazmin abu muhammad ya rubuta mai suna alfisal filmilal wal ahwa'i wa nihal kusan abu guda suke tattaunawa ga littafin alfarku bainal firak na al'imam al-baghdadi da dai sauran littattafan da aka rubuta su a bisa wannan tsari allah maɗaukin sarki ka saka malaman da alkhairi malam shaharu satani ya ce almuqaddimatu thalisa muqaddima ta uku fi bayani awwal shubhatin waqa'at fil khaliqa wannan muqaddima Malam ya ce zai bayyana mana shubuha na farko da ta fara shiga cikin halittun allah ne don idan ana son a sauke mutum daga tsari ana son a kau da shi daga biyayya ga addini ana son a lalata addinin shi a gurbata aƙidan shi ana son a fidda shi daga kasantuwa ɗan adam salimi mai salimiyar tunani to farmakin da ake fara kai mai shine a cusa makaman ƙare dangi na shubuha a cusa mashi mun gara wannan da kyau ko idan shubha ta yada kwayoyin cutanta a zuciyar bawa to duk abin da aka ɗauko za a gina mai da wuri zai karba kuna fahimtar wannan da kyau ku to shubha ta farko wacce ta fara shiga cikin halitta sai malam ya ce wa min masdariha daga ina ta fara tasowa fil ula malam ya ce a karan farko fil awwali a karan farko waye fara zuwa da ita wa man mazharuha sannan wane ne ya fara bayyana ta wa man masdaruha waye asalin masdarinta waye fara bayyana wannan shubuha cikin al'umma cikin halittun allah madawakin sarki fil akhir a ƙarshen kuma al'amari za a gaya maka farkon wanda ya fara ƙirƙiranta da yaɗa ta a ƙarshe kuma wane ne ya cafe ta ya ci gaba da yaɗawa duk za a yi maka bayani don kai taka tsantsan mai yiwa waɗannan shibuhohin da su kake bautan allah baka sani ba kun gano wannan da kyau sai ka je lahira allah ya ce duk masu wannan su je wuta ka zauna kana ganin kaman ba da kai bane mala'ika ya zuwa ya ja ka ya kai ka kai a hankali Allah ya shiryar da mala ya ce ilam anna awwala shubhatin waqa'at fil khaliqa ka sani ya kai dan adam shubha na farko da aka fara sadado da ita cikin halittun Allah shubhatu iblis shubha ce na iblis ita yake cewa a shubhatul ibilisiya la'anahullah Allah ka la'anci iblis wa masdaruha istibdadihi bir ra'ayi kuma asalin masdarin tushe da shishike na wannan shubuha na iblis shine taƙama da nuna isa da gamsuwa da amintuwa da kyakkyawar ra'ayin shi ganin cewa ra'ayi da tunanin shi ya fi kowane ra'ayi da tunani kuma abu ne mai kyau kuma ya kawo wannan ra'ayi fi muƙabalatin nassi ga nassi ƙarara amma kuma ya zo da tunanin shi domin ya karo da nassin kuna fahimtar wannan Allah ya haka gayyen iblis suke aya kaza da ta zo ta ce kaza da yau kake ƙoƙarin rusa ta baka yi da ita ba kana da wani nassin ne da ya nuna cewa wannan ayan an shafe ta ko ko an rage mata gudu a'a tana nan yadda take e to me amfanin wannan ra'ayin naka me amfanin wannan tunanin naka me amfanin wannan kiyasin naka to amma cin da jahilai ne ke saurare to su za su iya yadda su aminti don abin yana daidai da tunaninsu sau da shubuha ce kuna fahimtar wannan da kyau ku shine wannan kadai ya zo ne fi muqabalatin nassi za a zo da nassi karara sai mutum sai zo da shubuha don ya kada nassin bari buga muku misali ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a dimmara a sallan shi raka ɗaya ko raka uku annabi bai miƙewa sai ya zauna ya yi jilsatul istiraha wannan nassi ne sai wani sai zai sai ce maka a ai annabi bai jilsan nan ba sai da ya tsufa ku gano wannan da kyau ko kaga wannan shubahatun fi muqabalatin nas in ka tambaye shi kana da hadisin da ya ce sai da annabi ya tsufa bai da shi wannan shubuha ce ya ɗauko yake son ya tunkuyi nassi da shi to shubahatu iblis kenan kuna fahimtar wannan da kyau ku akwai shubuha ta iblis wanda ita ana ɗauko ta daga malaman fikihu ne sai a yi kuskuren fahimta kuna gane wannan da kyau ku misali annabi ya yi jilsatil istiraha ya tabbata ya inganta a cikin ruwayoyi barkatai to shikenan da ya tabbata ɗinnan sai wani sai zo sai ce maka in limamin ka bai yi ba kakka yi sai ka ce to naji yanzu ina da nassi da annabi ya yi ko akwai nassin da ya ce in liman bai yi bakar in yi kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ɗauko maka wani umumi yana son ya yi tahsisin khas da shi wannan ita ma shubuha ce fi muqabalatin nas da sai ɗauko khas ya yi tahsisin am da shi kuna fahimtar wannan da kyau ko a sai a ɗauko am ana son a yi tahsisin khas da shi ba wannan cikin ilimi ai ina fatan muna fahimtar wannan da kyau duk irin waɗannan shubuhat din ne wannan ɓangaren fiƙihu kenan wannan ko malam zai zo mana da shi a fuska na aƙida duk irin waɗannan abubuwa ko ababe ne guda biyu suke tabbatar da su na farko rashin tsoron Allah na biyu ƙarancin ilimi da istibdadar ra'ayi mun gano wannan da kyau ko mutum yana ganin ra'ayin shi ne daidai shi mai kwazo ne mai tunani ne mutafakkiri ne to daidai abin da ke haifar da wannan sai alkiburu da al'ujubu wanda su suka kai iblis suka baro to kuma irin wannan aikin shi ma abin da ke kai shi baro shi kenan ina fatan kun fahimci wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu waqtiyarihil hawa malai ce da kuma zaben son zuciya fi mu'aradatil amri wajen karo da duk umarnin da ya zo mutum sai ga shi fa abin da ya tsara ma zuciyan shi zai yi shine daidai duk umarnin da aka bashi in bai daidai da abin da zuciyan shi ke so ba zai yi ba abin da ya faru da iblis kenan sanda Allah ya ce a ai sujada akwai abin da ke zuciyan iblis wannan yake son bi ba wannan umarni na Allah ba to duk wanda yake bin waɗannan shubuhat al iblisiyya to za a ga koda shugaban shi ne ce wani bar kaza ba zai bari ba cin da abin bai daidai da hawan shi ba wani yi kaza ba zai yi ba saboda abin bai daidai da hawa din shi ba kuna fahimtar wannan domin shi ma iblis an ce yayi bai yi ba saboda abin bai daidai da hawa da ke cikin zuciyar shi ba Wastiki kibarihi da kuma irin girman kan da ya shiga iblis yana ganin kaman shi a ce ni da allah ya man kuna fahimtar wannan da kyau ko daga san ka sa girman kai ko daga sannan ka sa kanka wahala sai allah maɗaukin sarki sai ya ɗauki abin da kake tunƙaho da shi ya hana ka kai ta ƙoƙarin yin abin da ya kamata mai yin irin wannan abin ya samu abin da kake nema sai allah ya hana ka irin abin da aka yi mai iblis ku kalli irin matsayin da yake da shi a sanda aka ɗauko shi a kai shi sama amma yana sa girman kai sai allah maɗaukin sarki downgrading wannan matsayin gaba ɗaya watsar da shi ƙaramin yaro sai ce yana neman tsari daga sharrin shi kan ku manta ɗazu ku cikin mala'iku yake ibada kuna gano wannan da bai ji ba ya sa ujubu da alkiburu ku kalli irin abin da allah ya mashi ya sa girman kai bil maddatin lati khuliqa minha ya kalli irin maddan da aka yi shi da ita wa hiya nar ita ce wuta ala maddatu a adam alaihi salam kuma ya auna da irin sinadarin da aka yi annabi adam wa hiya tin ita ce yumbu kuma ya kalli wa aka fara yi shi ne, wa ya zo daga baya adamu ne in adalci za a yi shi da aka yi gwagwarmayan tun farko da shi shi ya kamata a sa ba wanda ya tsurgo daga baya ba kuna fahimtar wannan da kyau ku don me za a ɗauki wannan da ya tsurgo daga baya a ce shi ne shi kuma da tintina ke gwagwarmaya da shi a ce ba shi ba ne ka shi bai da wannan ba sannan kuma a kalli wuta fa sannan a kalli yumɓu fa ai wuta na gaba da yumɓu saboda haka shi ba zai ba ba kowa ya gaya ma iblis cewa wuta na gaba da yumbu ohu kuna fahimtar wannan da kyau ko domin ita yumbu kullum haɓakawa take yi wuta kuma kullum ƙonawa take yi malam ya ce wan sha'abat min hadhihi shubha sab'a shubuhatin ita wannan shubha kwaya ɗaya da ta shiga cikin zuciyar iblis shubahata hawa wasti gibarin wasti dadin bin ra'ayi shubaha ce kwaya ɗaya to sai ta resantu zuwa shubuhohi guda bakwai wasarat fil khaliqa sai aka waye gari waɗannan shubuhohi sun yi naso cikin bayi wasarar fi azhanin nas sai waɗannan shubuhohi suka saɗaɗa suka shige cikin tunanin 'yan adam hatta sar mazahib bid'a wa dalal har suka zama su ne jigo waɗanda ke jagorantar mazhabobi na ɓata da kuma bidiyoyi waɗannan shiboyi su suka jagoranci waɗannan gaɓoɓin watilka shubahat mala ce kaga waɗannan shibohi na iblis ba wai nan ne kadai aka fallasa asirinsu ba an masa terere da fallasa tintini mala ya ce masturatun suna nan a rubuce fi sharhil anajilil arba'a a dukkanin sharhohin da aka yi ma injila guda hudu injila luka wa markus wa yohana wa matta a duk waɗannan anajil ɗin gaba ɗayansa akwai wannan a ciki don duk wanda zai bayani akan ƙungiyoyi to dole sai ya ƙware dangane da kiristanci da yahudanci da sauran ɓatattu waɗanda ma ba cikin musulmi suke ba ina fatan mun gane don akwai ƙungiyoyin da ke cikin musulunci ba musulmi suka kafa su ba yahudawa ne ko kiristoci ko maguzawa suka kafa su domin su faɗa da addini a fakaice ana nan sai abin sai rikide kawai sai zama musulunci shi sa komin daren dadewa sai ga masu wannan aƙidan suna koma ma asalinsu domin ai sanin asali ya sa kare cin alli ina fatan mun gano wannan da kyau tumali ya ce ya zo a cikin injila ta lukka da injila na markus da injila na yohana da injila na matta wa mazkurun fi taurati sannan waɗannan shibohi har ila yau an masu fallasa a cikin attaura mutafarrika ala shakkali manadara bainahu wa bainal mala'ika a bisa yanayin kowane rubutu da tsari da canje-canjen da ya zo cikin waɗannan attaurori to lallai wannan yana ciki ba su canza shi ba a bisa tattaunawa da ya gudana tsakanin shedan da mala'iku ba da al'amri bis sujud matsalan fa ba ta taso ba sai da aka yi umarni da sujada jama'a da kowa ya nasu iblis ba a da matsala da shi kwata-kwata ana tafi amma sanda Allah ya halicci Adam ya ce ai mai sujada to lokacin ne matsalan ta taso da ana tare ba wani matsalan da ya saso sai da matsayi ya taso neman girma da ɗaukaka ya taso sannan ne fa matsalan sai ta kunno kai shi sa malam sai yake cewa ba'dal amri bis sujud matsalan ta taso ne yayin umarni da yin sujjada na minhu da hawa kujeran naki da iblis yayi cewa shi ba zai yi ba ƙala kama Kala anhu iblis ya yace kamar yadda aka ba da labarin abin da ya faɗa ya ce me anni sallamtu yace shi ya yadda in ka sami iblis da duk wanda yake bin tafarki iblisiya zai ga maka ya yadda annal bari ta'ala ilahi Allah madaukin sarki abun bautan shi ne wa ilahul khalq kuma abun bautan sauran talakai ne kaf alimun qadirun mai iko ne masani wala yas'alu an qudratihi ba tambayan Allah kan duk abin da ya kaddara wa mashi'atihi da abin da ya nufa fa innahu ma arada shay'an yo ai Allah shi duk san da ya nufi wani abu qala lahu sai ce kun fayakun sai abin ya kasance wa huwa hakimun Allah madaukin sarki mai hikima ne kuna fahimtar wannan yanzu ka ji wannan sai ka dauka iblis mumini ne fatsa da ashuta da taru ya watsa saboda ya farauci wawa ku gano wannan da kyau ko zai nuna maka ya yarda da kaza ai kaza ne ma kaza ne sai ka ce ikon Allah ashe wani da muke ganin shi kama ashe kaza ne to wannan fatsa ce da iblis yake amfani da ita wajen farautar sakarai to haka yan gayyen iblis da suke yada waɗancan shi ba ɗin shi su ma da haka suke farawa ka ji mutum na bayani kai ka ɗauka gaske ne amma wallahi ƙarya yake yi kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu duk wanda ya ji wannan aka ce iblis yi ma Allah rashin kunya zai yadda ba zai yadda ba yi to sai ke ce illa annahu ya tawajjahu ala masaqi hikmatihi as'ila ce sai dai kaga Allah madaukin sarki a karkashin waɗannan hikimomi nashi ina da buƙatan gabatar da wasu 'yan tambayoyi kuna gane wannan in ka yarda da Allah kan haka to duk wata tambaya bata taso ba kai ka ce fa ba tambayin shi akan abin da yayi amma ya faɗi wancan ne domin yaudaran sakare to shine sai yake cewa mala'iku ni ina da wasu tambayoyi akan wannan hikima na Allah menene a ciki da zai ɗauki adam ya bashi wannan matsayin kwayan tambayoyi qalatil mala'ika sai mala'iku suka ce mahiya menene waɗannan tambayoyi naka ya kai iblis wa kam hiya sannan adadinsu nawa ne kun gano wannan kaji hikima inda yake magana in ka ce kana da magana sai a ce guda nawa ne kuma ya suke don ka bar shi ya ta yi ko sai ce ai ban gama ba a ji su guda nawa ne za ka yi Kuma na fahimtar wannan da kyau ko faɗe su duka la'ana hulla sai iblis Allah ya la'ance shi yace saba'un guda bakwai ne mala yace al-awwal minha na farko daga ciki annahu alimun yace kwarai da gaske Allah masani ne qabla khalqi ko alima annahu alima Allah madaukin sarki yana sane da qabla khalqi tun bai halicce ni ba ayyu shay'in yasduru minni ya san abin da zan yi wa yahsulu minni da abin da zai wakana dangane da ni na magana da ɗabi'a da aiki falima khalaqani to tun ya san ga abin da zan yi ga abin da zai zama daga gare ni to dan me yayi ni awwalan tun a farko wa hikimatu hikmatu fi khalqi iyaya fi khalqihi iyaya me ke cikin hikiman da Allah madaukin sarki yayi ni kun gano wannan da kyau ko wanda bai san Allah zai ci ko ba gaskiya ne cin da Allah madaukin sarki ya san tun kafin ya iblis iblis zai zama mara kunya dan tsagera za a ci yayi yaki to menene hikiman yin shi ai da kawai sai a rabu da shi ya zama ba a yi shi ba sai a yi waɗanda za su ta biyayya kuna fahimtar wannan da kyau ku yanzu kaga wannan shubuha ce na farko da ya fara kawo kaga ya yadda Allah ya san tun kafin ya halice ni wannan tsiwon ba yi kuma ya bani daman yi kuma ya aminta ya tsaya ya ji to tun kurma tun a karan farko mecece hikiman yi na ɗin kun ji shubuhan farko ku الثاني نبي an khalaqani to mun ji ya halice ni kuma ya san da abincin da muka faɗi ala muktada iradatihi kuma ya yi ni ne a bisa tsarin abin da allah ya nafa wa mashi'atihi da abin da allah madaukin sarki yake so a cikin mashi'an shi falima kallafani bi ma'arifatihi wa ta'atihi a to dan ne Allah madaukin sarki ya kallafa man in san shi a bisa abin da yake so sannan kuma in mai biyayya wamal hikima fit takalif menene hikiman ɗaura man ibada irin wannan ba'a da Allah yanfa'u bi ta'atin wala yatadarraru bi ma'asiya wanda shi Allah ko kai mai biyayya biyayyan ka bai amfani da shi komi in ma ka bijire mai bijirewan bai cutar da shi da komi to me amfanin ya ce in yi sujada kuna fahimtar wannan da kyau ko ya ɗora man cewa in bi shi shi kadai in san shi cewa shi ne abin bauta na sannan kuma shi allah madaukin sarki dan ba kai mai biyayya ba kai tawaye wannan kai ta shafa kuna fahimtar wannan da kyau ku to me ya kuma a cikin wannan da ban mai biyayya ba ya cuci ne in ma da na yi zai kare shi ne jama'a kuna gane wannan da kyau ko Ina son ya makale a bayan guzuma ce ya harbi karsana an ne ya ce allah ya halicce ni ala da iradati yau mashi'atihi a bisa tsarin yadda yake so mana in ma magana na faɗi in ma tunani na yi in ma aiki na yi waye moldin ɗina a haka Allah ne fa kallafa ni fa lima kallafa ni cin da yi na haka kuma ya san cewa zan zama bijirarre to dan me zai azaman bi ma'arifatihi wa ta'atihi in zama wai na san shi a bisa yanda yake san in san shi kuma in mai biyayya menene hikima fit taklif na azaman wannan nauyi ba da Allah yan fau bi ta'atin wala ya tadarraru bi kuna fahimtar wannan wanda dan na ya da'a ba zai amfani ba in na bijiri ma ba zai cutu ba mai hikima haka kaga yana kokarin cuza shubuha ko da shubuha tana taka yar uwarta ne ta ƙara ɗage wasalis shubuha na uku iz khalaqani to naji ya halittan wa kallafani kuma ya ɗora man nauyace-nauyace faltazamtu taklifahu iblis ya ce kuma ya lazimci wannan nauyin da allah ya ɗora mai bil ma'arifati wa ta'a ya ƙoƙarin sanin allah da kuma yi ma allah biyayya fa'arabtu na san allah wa kuma ne mai biyayya falima kallafani bi ta'ati adam wasu judula to kuma ne ne ya ƙara man cewa in yi ma adamu sujjada akan me kuna gano wannan da kyau ko dan me zan ma adamu sujada bayan shi ya ce in mai biyayya wa mal hikimatu fi zalika taklif me ke cikin hikima na kuma ƙara man da yi ma adamu sujada? alal khusus eh ba da Allah ya zida zalika fi ma'arifati wa ta'ati bayan kuwa ba abin da zai ƙara cikin sanin Allah da Allah ya ɗaura ma in yi ko biyayyen yadda zan mashi mai ya ƙare a cikin wannan ya in na san Allah dole sai na san Adamu in na san Allah ban da buƙatar sanin Adam in nema Allah ɗa'a ban da buƙatar yi ma Adamu ɗa'a kuna fahimtar wannan da kyau ku kaga a lokaci guda yana sadado da wani mai shubuha da tunanin raini ga wanda Allah madaukin sarki ya ce a girmama kun ji shubuha ta uku ko warabi'a shubuha ta hudu iz khalaqani to naji Allah ya halice ni wa kallafani ya daura man nauyi alal itlaq da an takura Allah kadai to amma yanzu an buɗe abun wa kallafani bi hada taklif ya daura min wannan nauyace nauyace alal khusus fa idza lam asjud to da Allah madaukin sarki ya ce in yi sujjara ga Adamu sai na ki falima la'anani me dalilin tsinuwa gare ni wa akhrajani min aljanna ko menene hikiman fitar da ni daga aljanna wa mal hikimatu fi zalika me hikima cikin wannan ba da allam artakib qabihan wanda to mene na laifi illa qawli la asjudu sai dai kawai na ce ni ba zan yi sujjada ba illa laka sai gare ka ya Allah mun gano wannan da kyau ko me laifi na kawai cewa ne ni ba zan yi sujjada ga wani ba kai kawai zan ma ni ba zan yi shirka ba saboda sujjada ga wani Allah menene amma wa ce ayi <clears throat> yanzu duk waɗannan abubuwan jama'a ba istibdad da ra'ayi ba ne yanzu kaga ɗin ya kawo ta shubuwa ya kawo ta nasi a nan akwai nasi yanzu ya ce iko wawa sai ce gaskiya ne ba ba wani abin da ya yi shi ya ce ba zai ma kowa su jira ba sai wa sai Allah ku gano wannan da kyau ku kuma ya kamata jama'a kallafa wannan abubuwan nashi ba ya kamata a duba akwai abin kallo a ciki da kyau mun gano wannan irin waɗannan ne ko in malami ya karatu duk abin da mutane suke kawai sai rika kallon su kila kafin ka faɗi magana ya san asalin ta ba sai ka gama faɗi ce ba zai yi ba shi kuma wancan yana faɗin magana ka sa abin da yake ɗauka to ba wanda ya taɓa gano abin Sau da tsaban hikima in ba shi kadai yau ba sai ya riga ganin ya zo da wani abun bajinta ne sai ya gama ce to ai wannan tana daga cikin ba shaɗan ta uku ita kanta wannan magana da ke faɗi shaɗana ce walhamis shubaha na biyar iblis ce iz halakani tunaji ka halicce na Allah wa kallafa ni kuma ka ɗaura man shari'a mutlaƙan a sake wa khususan a wani lokaci kuma ka zo da shi a takaice falam a sai na bijire ban yi maka ɗa'a ba fala'ana ne aka waye gari ka la'ance ni wa tsarra da ni ka kore ni falima tsarraka ne ila adam to da wani dalili kuma ka bani dama na saɗaɗa na isa zuwa ga adam hatta da khaltul jannata thaniyan har na iya shiga aljanna a karo na biyu wa garrartuhu bi wasati na roɗa adamu da wasina fa akala min shajara har adamu ya ci wannan bishiya almanhiyu anha wanda aka hana shi cinta wa akhrajahu min aljannati ma'i ka fidda ni da shi cikin aljanna baki ɗaya bayan da adamu ne ɗan lelanka kuna fahimtar wannan da kyau ko wa mal hikmatu fi zalika ko me hikiman wannan ba'ada allau ani min dukhulil janna kun ga wannan da ka hana man daman shiga aljanna istiraha minni adam da adam ya huta daga gare ni wa baqiya khalidan fiha sai ya zauna ya dawwama har abada ciki ba matsala amma ka bani dama yanzu kokari yake so ya nuna shi ba bai da laifi yanzu ake da laifi shi ogan shubuha ba aikin da yake ke shi kullum ba ba mai laifi ba ne shi an mai laifi ne ina fatan mun gano wannan da kyau inda sanda aka yi shi aka kore shi aka tsine mai da ba ƙara ba shi damun shiga aljanna ba matsalolin nan za su faru ba su faru ba wasadis na shida daga cikin shibohin iblis idza khalaqani Mm. to na ji ka halicce na Allah wa kallafa ne kuma ka ɗaura min bin shari'a umuman wa khususan umumiyar shari'a da kuma khususiyar shari'a wala ana ne kuma kala an ce ne kaga makirin bai cewa ka ce in yi naki sai ce me kawai ce ne sai mutum ce ikon Allah kaga iblis mai biyayya haka siddan kaga an me Allah an ce shi bawon Allah kun gano wannan da kyau ko laifin da ya yi ko ba zai yi ya faɗi ya ballanta na ce mara kunya ne mai tsiwa kawai sai ce kawai an Allah an ce shi da an ƙi jinin shi sun matarraka ne ilal janna sannan kuma ka bani ikon shiga aljanna wa kantul husuma baini wa baina adam sai kasance rigiman mu ni da adamu kawai nake yi kun gano wannan da kyau ko to falima sallakani alal auladihi ala auladihi to da wani dalili ne kuma ka iko kan ƴaƴan shi cin da rikicin ne da waye kuma sai ka ba dama kan ƴaƴan shi hatta arahum min hais la yarawni kaban ikon ni ina ganin su ta inda su ba sa gani na wa yu'thiru fihim waswasati sannan waswasi na ya rika tasiri a kansu wala yu'thiru fi him? ta yadda ba su da yadda za su kare kansu wa kuwatihim da karfinsu wa kudaratihim da kudaransu wasu ta'atihim da kuma duk wani ikon da za su kare kansu daga wasu wasina ka ba su ba ni kuma ka bani dama da iko na kai masa farmaki na wasu wasina ya haka wamal hikimatu fi zalika menene hikima kan haka ba da allau khalaqahu alal fitra duna man yahtalahu ai da ka so da sai ka halice su a bisa wata irin fitara ta yadda ba wanda zai iya jin su ya raba su a bisa hanyanka ya kau da su an ha daga hanyar da kake so fa ya isho tsahirina sai su raya cikin tsarki sami'ina muti'ina suna jin umarninka kuma suna maka ɗa'a kana ahara bihim wannan ya fi dacewa da su wa al yaku hikma kuma ya fi dacewa da hikiman ka Allah yanzu kaga yana zargin Allah ba hikima kenan Allah ya zalunci bayi bayan da rigiman kuna fahimtar wannan da kyau ko kuna gane istibdad bin ra'ayi ko da ittiba'ul hawa da kibru da al'ujubu kuna gane wannan da kyau Allah bai yake mu wannan wasabi na bakwai sallamtu hadha kullahu sai iblis ya ce to na yarda da wannan ma duka khalaqani ka halice ni wa kallafani mutlaqan wa muqayyadan ka ɗora man shari'a gaba ɗaya kuma ka takaita wasu wa idza lam ati la'anani tunda ban yi da'a ba ka la'ance ni wa darrada ni ka kore ni wa idza aradtu dukhul aljanna kuma inni ni shiga aljanna makkanani kuma kake bani iko wa ne ka nuna man hanyar da zan bi wa idza <clears throat> amiltu amali akhrajani sanda ne aikin da yi ka fitar da ni sun masallata ne ala bani adam sannan ka ɗaura na kan bani adam falima izastam haltuhu hoto dan me da na nemi Allah ya man jinkiri amhalani kuma ya man jinkirin kuna fahimtar wannan da kyau ko faƙultu sanda na ce me unzurni ila yau mai yau ba'athun Allah ka yi man jinkiri zuwa sanda za ka tada bayi qala innaka minal mundarin kace kana daga cikin waɗanda aka yi majinkiri ila yawmil waqtil ma'lum zuwa wani sanannen lokaci eh to dan me Allah kai wannan wamal hikimatu fi zalika ba'da allahu a alakani fil hal yace to dan me Allah ya wannan da ce Allah ya halaka da ni nan take istaraha adam Aida da adam ya huta minni wa ma baka sharrun ai da sharri bai faru ba fil alam a duniya alaysa baqa'ul alam ala nizamil khair duniya ta tabbata a bisa tsari na alkhairi khairan wannan shi yafi alheri min imtizajuhu bi shar ba shi yafi ba da cuda shi da sharri qala fa hazihi hujjati iblis ya ce waɗannan ne hujjoji na ala madda aituhu fi kulli mas'ala a bisa abubuwan da ne da'awa akan waɗannan abubuwa baki da jima kun ji shubohi ku kaddara ne lauyan mala'iku da yake gaya ma haka za ka iya zama ka kari eh kuma duk wata aƙida ta kafirci da da yanzu ku, waɗannan shubohin suka haife ta ne dalilin rubuta wannan littafin duka haka duk wata aƙida sai ya ta da alaƙa da wannan wanda ya ce to ai kwaya bakwai ne wannan su kuma annabi ya ce ma ƙungiyoyi za a zama saba'in da uku to ya haka ai ita wannan muguwar aƙidan kwaya ɗayan nan ko to ita ce a matsayin iri da aka shuka na sauran aƙidan baki ɗaya ina ta mun gano wannan da kyau su ne irinsu kaga iblis ga nasi karara me nasi maganan Allah da Allah ya ce yi sujjada da ya bi wannan nassin duk waɗannan ci baɗaɗin zai zo amma da ya sa ma kanshi son zuciya ya sa ma kanshi girman kai da nuna shi fa isasshe ne shi fa ya kai bai kamata a ce kaman shi yana wajen nan a ce kaza a ce kaza ya fi manta waye yi shi kuna gano wannan waye yi shi da ya zama bai da biyayya duk shi haifar da waɗannan abubuwan ba Ƙalar sharihul injil mai sharhin injila ya ce hallahu ta'ala ilal mala'ika sai allah wa mala'iku wahayi alaihimussalam ƙalu lahu aka ce su ce mashi innaka fi taslimatikal awwal to ai duk matsala ma ka gama shiga ciki sallama wanda kai a karan farko cewa inni ilahuka ni ne abun bautanka wa ilahul khalq kuma abun bautan bayi kaf ghaira sadiq ba gaskiya ka faɗi ba wala mukhlis ko baka faɗe ta da ikhlasi ba iz law sadaqta da abin da yake faɗi ka faɗi gaskiya cewa inni ilahul alamina ni ne abin bautan bayi ni ne abin bautan bayi kaf mahtakamtu alayya bilima da duk abin nan da kake faɗi ba za ka rika tinkara na kana cewa dan me dan me kuna fahimtar wannan duk shibohin guda bakwai da me yake fara su fallima da tsiwa yake fara su ɗazu da yake cewa ya da Allah shi ke gaba da shi shi ya yi shi kaza ƙarya ne da ya daba wallahi kuna fahimtar wannan da kyau don me yake su da lima fa'ana Allahu la ilaha illa ana Allah ya ce ni ne babu abin bautawa a bisa cancanta sai ni la as'alu amma af'alu ba a tambaya na akan duk abin da na aikata wal khalqu mas'ulun su bayi su ake tambaya ce masu lima amma ba ni ba mun gano wannan yanzu kaga iyakan wannan magana ta warware magana shi guda nawa guda bakwai duka ai ba wani an tsada ƙara ba ita kenan tun maganganun inda ka yadda ni ne ubangiji ko to duk wani lima-lima da bai taso ba muna fahimtar wannan da kyau ko da ka yadda biyayya kawai za ka yi za a same ka a sahun gaba kana bi bala ce hazal ladhi zakartuhu mazkurun fit taurati wa masturun fil injil bala ce wannan abin da na ambata zakartuhu mazkurun yana nan ambaci fit taurati cikin attaura a rubuce a cikin injila alal wajihi ladhi zakartuhu a bisa tsarin da kaga na ambata wa kuntu barhatun min zaman tsawon zamani malam shahararsa tani ya ce ya kasance a tafakkaru ina tunani wa aqulu ina cewa anna min al ma'lum abu ne sananne allazi la mira'a fihi abinda babu tambaba anna kullu shubhatin waqa'at li bani adam duk wata shubha da kaga ta je ta bada tanan dan adam fa inna ma waqa'at min idlal ash-shaytan ar-rajim ta taso ne daga batarwa da shagidarwa da zamarwa daga shidan tsinanne wa wasawisihi da kuma irin waswasin da yake kokarin samun mutane na sha'ad shubahatihi sun samo asali ne daga waɗannan shubohi na iblis guda bakwai wa iza kanat shubahat mahsura fi sabai idan waɗannan shubohin na iblis an taƙaita su abu bakwai adat kibar bida wa dalalat ila saba in ka tattara manya-manyan shiboyi da manya-manyan bidoyi da manya-manyan ataku, za ga gabaɗe suna koma zuwa ga azuzuwa ne guda nawa guda bakwai wala ya juza an yi ado shubahat fokas zai kufur hadi shubahat kai babu wata shubuha ko da karkata da kafirci wacce take kauce waɗannan shuboyi guda bakwai wa in ikhtalafat al ibarat ko da yake wani lokaci yanayin bayanin shibohin da batan ne ke sabawa wata na tituruk hanyoyin zuwa da su ko bayanin su sai sha bamban da juna fa ha bin nisbati ila anwa'i dalalat in ka kalli waɗannan shibohi da nau'ukan batan da ke duniya sai su zama kalbuzur waɗannan shibohi guda bakwai su kaman iri ne da ake zuwa gona a shuka su za su fitar da me waɗancan shibohin su zama sun yi illa illa ba ɗan ƙarami ba wa jumlatu jumlatuha ila inkar al-amr ba'da al-i'tiraf mala yace to in ka tattara abubuwan waje guda ɗaya to wannan abin da ke haifarwa ko shine da ka yadda da abu daga baya kuma sai ka zo kai me kai inkari ka ce ko baka yadda ba to wannan shine asalin shubuhar iblis da ka yadda yanzu iblis da yadda allah mai nashi a mutum shi amma yanzu yana kari mun gano wannan da ya yi itirafi bil haqqi wa ilaihi jino ilal hawa fi maƙabalatin nas daga lokacin sai ya kauce ma wannan zuwa son zuciya yana kokarin faɗa da nasi wurjanjan haza wa man jadala nuhan ma da ce kaga wannan tsari da iblis ya kawo to duk jama'an nan da suke jaya da annabi nuhu wa hudan da wanda suke jaya da annabi hud wa salihan da wanda suke jaya da annabi salih wa ibrahim da wanda suke jaya da annabi ibrahim wa lutan da wanda suke jaya da annabi lut wa shu'aiban wa musa wa isa wa muhammadan salawatullahi alaihim ajma'ina duk wanda suke jayayya da adawa da waɗannan annabawa kulluhum nasaju alamin walin na'il al-awwal sun ba hanyar wancan tsinannen farkon ne kun gano wannan da kyau ko dan me akai kaza da kaza akai sai amfani da ra'ayi da tunani da shubuha dan ya lalata abin da Allah ya gina dan ya gina abin da zuciyar shi ke so fi izhari shubahatihi wajen bayyana shubohin shi wa hasiluha yarjau ila daf'i taklif duk wani abin da yake kokari wajen tabbatar da shubohin shi ko shine yana kokarin sauke ma kanshi nauyi ala anfusihim wa jihadi ashabi shari'a da kuma jayayya dangane da ma'abuta bin shari'a wa taklid bi asrihim iz la farqa baina qawlihim a basharun domin ai ba bambanci da kafaran maka suka ce yanzu mutum ne zai zo ya shirye da mu wa baina qawlihi da kuma magana iblis yake cewa asjudu liman khalaqta tina na yi sujjada da wanda ka halitta da me kamar ni ne zan buwa ne ba ne aka fara halitta ba sannan shi kuma maddan da aka yi ne ba ta fi nashi ba ita wancan shi ba ko ita ce tabbatar da duk wani kafiri tun daga zamanin adamu har zuwa abusa ƙaho وعن هذا صار مفصل الخلاف ومحز الاعتراف ما ليش تكون غانا shine abin da zai tantance duk wani saɓani da duk wasu rarrabuwa da suka fara cikin al'amaran al'umma to waɗannan shubohin su suka haifar da su kowane iri ne har rigiman daki a izala waɗannan shubohin ne suka raba su duk karkasuwan ɗari ga ɗari uku da sha ɗin nan duk su duk rigingimin shi'a su ne kowane irin rabuwa ne waɗannan su ne amma kana karatu ba ka kawo abin kusa da kai ko to za ka daɗe ka mutu a ɓata don ba ka amfana da karatun ba ɗauko ne da kake ta a cikin gidanka ka auna sa a cikin nan an ya ba wannan a ciki kuna fahimtar wannan ɗanka ne ba ka haife shi gidanka ne sai zo yana cewa baban me yasa kai kaza ba ita bace matar ga ce za ta rika kokarin kirkiro maka laifuffuka kuma ita ke da laifin maimakon da tuba a kai ne zama da laifin kuna gano wannan da kyau ko to sannan kuma wanda bai san nasi ba bai san abin da ya kamata ba sai rika kokarin eh to an ba kalli abin da wani ya faɗa to kuma ba yana da fa dalilin da zai faɗi kuna gano wannan da kyau ko shine wannan ما هو fi قوله ta'ala wa منع الناس ان يؤمنوا Ya yace ba wani abu bane sai ba faɗin Allah da yake cewa ba abin da ya hana mutane imani iz ja'ahumul huda lokacin da shiriya ya zo masu illa an qalu cewa suka yi kawai abu asallahu basharar rasula da Allah ya tashi aiko manzan da za mu bi sai rasa wanda zai aiko sai mutum inda wani aka sa ba wana ba to da mun bi kuna fahimtar wannan da kyau ku hujja ce me Iblisiya. fa bayyana annal mana sai bayyana karar abin da ya hana su minal iman daga imani hazal ma'ana shine ma'anan wannan magana kama kala fi awwali ma mana aka Allah tasjuda iz amartuk da Allah ce me ya hana ka sujjada sanda na umarce ka qala ana khairun minhu ai ma dalla man dalla illa ta ta hujjatihi wa qala al mutaakhir min dhurriyyatihi kama qala al mutaqaddim yan ƙarshe irin abin suke faɗi shine abin da na farkon yake faɗi ga kalli irin abin da gaya ma annabi irin shi ne dai iblis ya faɗi a zamanin adam ana khairun min hadha alladhi huwa mahin ba ka fir'auna ya faɗi ma annabi Musa ba mun gano ni fa ba Qur'ani ke karanta ba ana khairun min hadha allazi huwa mahin ba fa littafi a hannunka mun gano wannan da kyau kuma kai kana karanta man lafazin aya ko littafin ku ya ce am ana khairun min hadha allazi huwa mahin wala yakadu yubin haka yace naku ko ko ana khairun min hadha allazi huwa mahin ana khairun ka dai so dama lokaci muna karatu ko za mu zo kawai mu faɗa abu don yi daidai da jimlan karatun su kuma alaran momin nan kun gano wannan da kyau ko sai sa hana mu sakat yanzu mala yana san da ayan ba ayan ya kawo ba magana yake shi zai bai ma kawo ta a salon aya ba a cikin salon me zidan magana ya kawo kawai yasa misala ramma ba abin da muke karantawa ba kenan وكذلك لو تعاقبنا أحوال المتقدمين ما yace da za mu bibi maganganun mutanen farko can minhu wajadnaha mutabaqa li ahwal mutaakhirina mala yace za mu same sun yi daidai da maganan yan karshe kazalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim kun gano wannan da kyau ku za ga maganan keke da keke ta yi daidai ta sha bahar qulubuhum tunaninsu na yin ɗaya fama kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu ba za su taɓa yin imani da abin da suka yi matawaye a farko ba haka Allah ya ma duk wanda ya taɓa yin tawaye akan wani abu cewa wallahi ba zai dawo ba in ko kaga ya dawo ko to ba shi Allah madaukin sarki yake yi ba in ko kaga ya ci gaba wallahi da shi Allah yake yi domin ya ce fama kanu li yu'minu ba za su bi ma kazzabu bihi min qablu abinda suka karyata a baya ba shi sa ga mutum ya bata ya dawo ko to nasin da kake daura mai ba bi cancanta bane amma wallahi in ya cancanta ko wallahi ba zai dawo ba ba da shi Allah yake yi ba fallain al-awwal lamma an hakama al-aqala mala ce tsinan nan farko iblis yayin da ya amfani da hankali alaman la ya hukumu alaihil aqal ga abin da ba amfani da hankali lazimahu an yajri hukumar khaliq fil haqqi sai ya ɗauki hukuncin bayi kun gano wannan da kyau ko ya ɗaura awa Allah au hakamal khalq fil khaliq ko kuma ya mai da bayi suka ɗare matsayin Allah yanzu ɗan adam ne in yi abu sai ka ce me yasa ka yi ana ce ma Allah haka ko shi da kanshi ya faɗi ba a ce ma Allah amma kun bi magana iblis duk a haka yake faɗi wal awwal bayanin shi na farko guluwun wasani takasirun kuji waɗannan kwatan gaba in ka tattara maganganun iblis duka akwai guluwi a ciki akwai kome takasiri to wannan bido inda suka hallaka mutane a duniya ga su kwaya biyu ne kawai guluwun wuce gona da iri an ce yi ɗaya kai goma guluwi an ce yi ɗaya kai rabi da kasiri duk su ne madda na bida'a a duk duniya malin sai ce fasari min shubahatul ula mazhabul hululiyya shubaha iblis na farko ita ta haifi mazhabin yan hululiyya wata wanda suke tanasul arwah wal mushabbiha wa gullatun min rawafid haisa ghalau fi haqqi shakhsin min al ashhas hatta wasafuhu bi al jalala kun ga wannan da ke ku duk wata bid'a cikin bakon nan suke ina fatan mun gane to sauran bayanan ga dai Ismail yana ta kawowa ga lokacin mu ya zo ya kure zaka zo ka ji an ce mazhabin khawarij shuba ta uku mazabin kaza shubuha ta kaza duk wata bata da ke ganin ta a yau tana cikin wannan shuba bata fita ba kowa ce ce kuma kowa ke kanta kuma kowa ke goyon bayanta makasudin kawo wannan da muka yi shine maganan da ya fara cewa a cikin darimi iblis ne ya fara kawo kiyasin abubuwa an kalli kaza aka auna shi da kaza shi ma zai iya zama kaza kai iblis ina aya ko hadisi babu fa awoyin gasa a gefe ya jingini ya koma yana kawo mai ra'ayi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum hadisai ba abin da ke fito a bakin su sai hikima da jawabai ingantattu ce ka amma dan salafiya nan ya iya karatu fa to amma kuma shehi ya ce mai hankali mun gano wannan sai ya hakuri ba zai yi ba ana nan sai ya ƙara ji a rediyo sai ce to kai amma kuma maganar nan ta fi kama da daidai to amma shehi ya ce kada mu ba mun gano wannan da kyau ko ana nan ana nan a haka shi shikenan kawai wata rana kwatsam sai shehi ce na ne sai ce kwana biyu ba a ganshi ba ana ba sai a ganshi tsakiya a hango shi wajen mutane sai a kira shi ce a ah, ni tuntuna na gane ai waye jefa mu tafiyan shi bam shi shehi da bai da wayo bai da fasaha ayin kana adawa da mutum kulle shi kake gam karka yadda a ji shi kuma gano wannan da kyau ku abin da ake kela in ka yadda aka ji shi kama kanka tsiya kamar dan siyasa ne wani je kamfen din siyasa sai shi to kakku yadda da dan takarawa ne kawai shi ne yayi kana mai kamfen ne ko ka je taɗe wajen budurwanka wai kana soka abokin hamayyanka ai kai shi ne in ka je kawai ka gina kanka ba ruwanka da shi in ta ɗauko labarin sai ka ce ai a duniya ban ɗauka akwai wani ba daga kai na kallo ya ƙare mun gano wannan shi ka bar shi ya je rika yana raba taɗin shi biyu lokacin da yake zagin ka yana gina kan shi yana gina ka ginin da ya fi tsawon shi za ta hau to wannan ku samari wanda kuka yi ku daina taɗi to an ba ku dafa ne sai ku yi hankali allah maraukin zarki ya sa mu dace jama'a lokaci ya ƙure za mu saurara a nan fasu ba hannun kallahun mabiyan duka shaida la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum